Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. masu sauraro assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya ibrahim kalmasi garba ne tare da hanifa kabir isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asibahin yau alhamis 20 ga watan oktoba kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga hanifa da kanin labarai Ƙungiyar tarayyar Turai ta sake sanya wa Iran sabbin takunkuma a jiya Laraba kan samar da jiragen yaki mara matuka ga ƙasar Ukraine. Amurka ta tuhumi 'yan ƙasar Rasha biyar da jigilan kayan fasahar sojan Amurka zuwa Moscow tare da kaucewa takunkumi. shugaban kasar rasha vladimir putin ya ayyana dokar ta ɓaci a yankuna hudu na ƙasar ukraine waɗanda sassan su ke ƙarƙashin ikon sojojin rasha To kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa darajar takardar kuɗin Ghana ta CD ta yi matuƙar faduwa kuma ƙwararru na cewa mu daina zargin fadar rasha da ukraine da covid ina jin cikin rahoton imf sun nuna mana cewa faduwan darajar cd bai da alakantuwa da fadar rasha ko kuma covid a jamhuriyar Nijar kuma shirin zanga-zanga ake kan matsalolin rayuwa da kuma rashin tsaro da kuma kasancewar dai sojojin faransa a kasar. sojawan nasaru barkan da takuba a kwashe su a kai su zelensky yana neman su yana waya da bukatar su can ikaret dan ba su da wani komi kamar kowace ranar alhamis yau ma za a ji shirin domin iyali wanda alheri grace abdu ke gabatarwa kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya jama'a salamu alaikum da fatar an tashi lafiya ga cikakkun labarin duniya Ƙungiyar Tarayyar Turai ta sake sanya wa Iran sabbin takunkuma a jiya Laraba kan samar da jiragen yaƙi mara matuƙi ga ƙasar Rasha a daidai lokacin da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi taro kan hare-haren da aka kai da jirage marasa matuƙa da suka haddasa ɓarna a Ukraine. Ƙasashen Amurka da Faransa da Birtaniya dai sun buƙaci taron kwamitin sulhu na sirri da aka yi domin nuna rashin jin daɗinsu game da jigilar jirage marasa matuƙan. Lamarin da mahukuntan ƙasashen yammacin Turai suka ce ya saba wa ƙudurin Majalisar Ɗinkin Duniya. Duk da cewa Rasha na da ikon hana duk wani sabon yunkurin sanya mata takunkumi. Ukraine ta kwashe makonni tana ba da rahoton hare-hare da rasha ta kai da jiragen iran marasa matuka na shahid 136 wanda wannan jirgi mara matuki makamin da ya ɗauko ya tarwatse a wani harin kunar bakin wake kuma ta yanke hulɗa da tehran ƙasashen iran da rasha dai duk sun musanta yin amfani da jiragen inda tehran ta ce tana son tattaunawa da ukraine Masu shigar da kara na Amurka a jiya Laraba sun tuhumi wasu 'yan kasar Rasha biyar da laifin saba wa takunkumi da kuma wasu tuhume-tuhume kan jigilar fasahohin soja da aka sayo daga masana'antun Amurka aka kai marashawa masu saye waɗanda wasunsu suka ƙare a fagen daga a Ukraine. Masu gabatar da kara na tarayya a Brooklyn sun ce kayan lantarki da 'yan kasar Rasha Yuri Orekov da Svetlana Kuzurgasheva suka saya sun hada da na'urori masu kwakwalwa, radar da tauraron dan Adam. Masu gabatar da kara sun ce an gano wasu daga cikin na'urorin lantarki da aka samu ta wannan tsari a cikin makaman Rasha da aka kama a Ukraine. Masu gabatar da kara sun ce sun yi amfani da wani kamfani na Jamus wajen jigilar na'urorin soja da kuma kamfanin man Venezuela. zuwa ga rashawa masu saye shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya ayyana dokar ta ɓaci a yankuna hudu na ƙasar ukraine waɗanda sassan su ke ƙarƙashin ikon sojojin rasha yayin da sojojin ukraine ke ci gaba da 'yantar da yankuna da aka mamaye a gabashin ƙasar putin ya faɗa a wani zama na yanar gizo na kwamitin tsaro na rasha a jiya laraba cewa ya sanya hannu kan wata doka da ta ayyana dokar ta ɓaci a yankunan donetsk luhansk kherson da zaporozhia na ukraine waɗanda rasha ta mamaye ba bisa ƙa'ida ba a watan da ya gabata nan take putin bai bayyana matakan da za a ɗauka a ƙarƙashin dokar ta soja ba amma ya ce umarnin nasa zai fara aiki tun daga tsakar daren ranar alhamis dokar nasa ta ba da hukumomin tsaro kwanaki uku don gabatar da takamaiman shawarwari to ana sauraron labaran duniyar ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To an jima kaɗan Hanifa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu gana wadda darajar takardar ta CD ta yi matuƙar faduwar da ta janyo cece ce a ciki da wajen ƙasar. Daga birnin Accra ga Idris Abdallah Bako da rahoton. duk da matakan da kwamitin a ƙarƙashin jagorancin gwamnan bankin ghana ernest addison ya ɗauka domin daƙile faɗuwar darajar cd ba su haifi ɗa mai ido ba kamar yadda rahoton bloomberg ya nuna darajar cd ya faɗi da kashi uku cikin ɗari inda canjin kuɗi na dalar amurka ya kai cd goma sha ɗaya da ɗigo uku a accra rahoton ya ce cd ya faɗi da kashi arba'in da biyar cikin ɗari mafi girma tsakanin ƙasashe ɗari yayin da nake haɗa wannan rahoton dala ya kai cd goma sha biyu a Accra. Watanni biyu kenan ƙasar na tattaunawa hukumance da asusun lamuni na duniya wato IMF domin samun lamuni na dala biliyan uku cikin shekaru uku. Asusun na IMF na tafiyar hawainiya wajen amincewa saboda yana buƙatar tabbatar da tsarin ɗorewar biyan bashin. Mataimakin shugaban ƙasa Dr. Mahmudu Baumiya ya ba da wasu dalilan da suka kawo faɗuwar darajar sidin. we had to undertake a major banking crisis reform. Ya kamata mu magance matsalar da bankuna ke fuskanta inda muka haɗa wasu bankuna suka zama ɗaya. Hakan ya sa mun kashe kimanin dala biliyan bakwai domin mu kiyaye tsarin bankunan ƙasar. sai annobar corona ya zo a 2019 kafin mu farga kuma yakin ukraine ya ƙara mana masifa waɗannan dalilan ne masu fashin baki akan harkokin kuɗi da tattalin arziki ba su amince da su ba kamar yadda hamza adam Tijjani masani akan tattalin arziki ya ce mu daina zargin fadar rasha da ukraine da covid ina jin cikin ripotin imf sun nuna mana cewa faduwan darajar cd bai da alakantuwa da fadar rasha ko kuma covid tattalin arziki ne da yake gwamnati ya kasa wasu wurare da da dama shi ya sa sidin ya kara eh, darajar shi ke yawan faduwa na farko shine irin gine-gine da ake yi cikin Ghana abin da ya shafi gina makarantu tituna hospital da sauransu mafi yawanci masu wayannan gine-gine duka turawa ne kuma yarjejeniya da gwamnatin Ghana ke yi ana yi ne bisa kudi na dalar Amurka sa'annan kuma na biyu shine tattalin arzikin kasar Ghana mun fi dogaro kan kayan da ake shigowa da shi gida fiya ga kayan da mu muke kaiwa kasashen waje muna sayarwa na karshe shine lamari na ba basussuka da kasar Ghana ta tara. Al'ummar gari sun bayyana korafinsu game da faduwar darajar kuɗin ga harkokinsu. Every day kuɗin na sakewa kuma ana kara kan kuɗin. Ni dollar na 83 ma na ce ban tafiya kuma kuma ba zan sai kaya ba domin an zuwa rai. Yau da safe na sai 12.6 12.60 pesos. Kuma ban da don na gan yana zuwa kasa gaba da shi. In ka siya abu da safe kafin bar ka buga bai kai kayan da muke sayo duka a Telost. Kwarai kwa CD dai ta faɗi. Ka gan ma yanzu ruwan leda da ake sare shi 20 pesos yanzu ya koma 50 pesos. Kawai ma yanzu da ka siya ka ajiye coins ka gaje da paper don abin 50 pesos 20 pesos ya kuma 1 cd a ƙarshe hamza adama tijani ya nuna cewa duk matakan da gwamnati ta ɗauka na ƙara farfaɗo da darajar cd na kan hanya amma ya ƙara da waɗannan shawarwarin na farko ya kamata gwamnati ya kula da yawan kare-karen farashin kaya na yau da kullum kuma wannan kan ayi ayi to ya gamata a inganta lamari na noma sa'annan kuma kayan da muke kaiwa kasashen waje ana sayarwa ya kamata ana yi ana sarrafa su fawa yadda za a yi kiman wayannan kayayyaki duka ya yi yawa a iya ana samun makudan kudade sa'annan kuma ya kamata gwamnati ya kula da irin yarjejeniya da ake yi ma wayanda ke zuwa muna gine-gine a ringa yi da sidin gana, sa'annan kuma na biyu wato kamfanoni da muke da su ya kamata a kula kudi nawa ya kamata su fi da shi cikin gana karshen wata karshen shekara ko ko karshen sati shin ya kamata su canji kudin zuwa kudin dalar Amurka ko kuma sidi ne ya kamata a fita da su ranar Laraba 19 ga watan Oktoba ƙungiyar masu saye da sayarwa na na Ghana wato Guta suka fara yajin aiki a birnin Accra domin muntsinin gwamnati ta gaggauta magance matsalar faduwar darajar sidin. Idris Abdullah Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. A gaida Idris ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC ga Hanifa da kashi na biyu na labaran duniya. Malawi ta gano wani kabari a arewacin kasar dauke da gawarwakin mutane 25 da ake zargin bakin haure ne daga Habasha, in ji 'yan sanda a jiya Laraba. An gano kabarin ne da yammacin ranar Talata, amma mun killace shi kuma muka fara tono gawarwaki a yau. Ya zuwa yanzu mun gano gawarwaki 25 abinda kakakin 'yan sanda peter kalaya ya shaida wa kamfanin dillancin labaran faransa na afp kenan mazauna yankin zimba ne suka sanar da 'yan sanda da ke da tazarar kilomita 250 a arewa da lilongwe babban birnin kasar waɗanda suka yi kicibis da kabarin a lokacin da suke ɗibar ruwan zuma a wani daji Muna zargin cewa bakin haure ne waɗanda ake jigilar su zuwa Afirka ta kudu bayan an ratsa da su Malawi in ji shi. Hukumar Lafiya ta Duniya a jiya Laraba ta ce ya yi wuri a iya ɗauke matakan faɗakarwa game da annobar COVID-19 yayin da cutar ta kasance cikin cututtuka masu buƙatar matakan gaggawa a fannin lafiya na duniya duk da ci gaban da aka samu a baya-bayan nan. kwamitin ɗaukar matakan gaggawa na who kan covid-19 ya gana a makon da ya gabata kuma ya yi ittifakin cewa har yanzu annobar tana cikin cututtuka masu buƙatar matakan gaggawa a fannin lafiyar jama'a na ƙasa da ƙasa matsayin da ta ayyana a cikin janairun 2020 shugaban who tedros adhanom ghebreyesus ya shaidawa manema labarai jiya laraba cewa ya amince da shawarar kwamitin. To gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu kawo muku mu na biyu wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar inda kungiyoyin jama'a suka ce an fa shiga kuncin rayuwa da kuma rashin tsaro. Don haka za su gudanar da gagarumar zanga-zangar nuna rashin amincewa da lamarin. Daga birnin Yamai ga Suleiman Barma. Tsadar farashin kayan abinci da sauran ababen masarufi na daga cikin matsalolin da haɗakar emso sandoyo ta ce hukumomin Nijar sun yi buris a kansu a wani lokacin da ake fama da karancin kuɗi a hannun jama'a a yayin da a wasu yankunan aika-aikar 'yan bindiga ta hana talakawa gudanar da ayyuka a gonaki hasali ma dubun dubatar mutane sun kauracewa garuruwansu sanadiyar tashe-tashen hankula mafari kenan kungiyoyin suka kuduri aniyar fitowa kan titunan birnin yamai a ranar lahadi 30 ga watan oktoba 2022 domin an karar da mahukunta halin da ake ciki kamar yadda suka sanar a taron manema labarai ibrahim na maiwa na mai magana da yawon waɗannan kungiyoyi abubuwan da muka sa ma gaba su ne tsadar rayuwa ta yi ma 'yan nijar katutu gwamnati ta ɗauki matakai na yaƙi da tsadar rayuwa kuɗin ƙarin fetur da aka yi muka ce gwamnati ta ɗauki matakai ta rage ba mu yarda ba kuma ba ma yarda ba da irin wanga yanayi da nijar ta samu kanta cikin shi matakin girke dakarun barkan a nijar bayan ficewar rundunar daga ƙasar mali wani abu ne da bai dace 'yan ƙasa su aminta da shi ba a cewar 'yan sande sabili kenan ta buƙaci jama'a ta hallara a wannan zanga-zanga domin nuna bukatar ficewar sojan Faransa daga Nijar duk kuwa da cewa gwamnatin kasar ce ta nuna bukatar samun ɗauki daga ƙasashe aminai. Malam Gamace Muhammadu na daga cikin shika-shikan wannan haɗaka. In za a hulɗa, a yi hulɗa bisa kan adalci bisa kan gaskiya bisa kan kowa ya samu unhwani da riba wannan hulɗa in dai hulɗar nan ba ta muna riba tana mana illa muka ce ba za mu yarda ba sojawan nasaru barkan da takuba a kwashe su a kai su zelensky yana neman su yana waya da bukatar su can ikaren dan ba su da wani komi sai dai alamu na nunin an samu baraka a tsakanin jagororin wannan tafiya kamar yadda za a ji daga bakin falmata taya mai magana da yawon bangaren abdullahi saidu ya kamata kowa ya san wane ne emsa sunday da wanda ba emsa sunday ba wa'ansu cikin su akwai wanda 'yan siyasa suke bibiyar su su zo shikinmu su ɓata mana rawanmu da ƙura amma amsa sando a ta da ta tashi in allah sai yarda bisa kanshi ne muke to amma ibrahim na maiwa da ke kare bangaren gamace muhammadu na cewa ba haka zancen yake ba kungiya ce ta al'umma kenan duk wani wanda ya ce zai kauce ma wata hanya wannan guri da muka sa gaba in allah ya so zaganin al'umma mai kare wata kungiyar ta maida shi gehe kuma ta ci gaba da tahiyarta kenan duk wani wanda kaji yana wani korafi na cewa a ba ai kaza ba ko ba ai kaza ba a'a ka bar shi ya san abun da ya sa aka maida shi gehe a jajibirin ranar bikin cika shekaru 62 da samun yancin kan Nijar daga turawan mulkin mallaka ne hadakar M Sosando ta ba da sanarwar shigowar ta fagen gwagwarmaya abinda ya bata damar shirya zanga-zangar lumana a ranar 18 ga watan satumban 2022 a biranen yamai da doso domin kalubalantar mahukunta akan matsalolin da ke da nasaba da sha'anin gudanar da mulkin kasa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to a gaida suleiman a shirinmu na hantsi za a ji cewa kungiyoyin mata sun yi zanga-zangar lumana a jihar adamawa kan abin da suka kira amfani da kotu a wata dabara ta hana mace zama gwamnar jihar adamawa to sai a bi mu a shirin hantsi don jin cikakken bayani yanzu kan barin koma gefe guda alheri grace abdu ta gabatar mana da shiri na gaba ya ya allah na ni kai Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kuwa wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata mun fara bayyana dalilan da ke haifar da cin zarafi ko nawaitawa ƙananan yara lokaci ya kwace mana inda kuma za mu ɗora kenan yau a ci gaba da nazarin hanyar shawo kan abin da hukumomi ke ɗauka a matsayin bautar da ƙananan yara da ake yi a ƙasashen nahiyar Afirka da dama. Yau ma muna tare da Bashar Mamman shugaban gamayyar ƙungiyoyin fararen hula da ɗan jarida kuma babban edita Ibrahim Musa. Ga jagoran tattaunawar wakilin Musulman Muni Barma da ci gaban wannan mukala. Akwai jahilci, rashin sani a addinancen ma wai menene hakin mata. wai menene hakin ɗaya tunda duk in ka san wannan ba shi wa wasu abubuwa a ga suna wakana ƙauye ne ko Niger ne zaka gani surtu inda ni tashi gabacin Niger ƙasar Hausa zaka ganin mai gida ya san da bai da abinci da mace in an ka ce maka rani ya kama kahin da amana ta zo sabon hatsi ya zo ana shan wuya ta mugun abu mai da an ce maka kaka ta yi kyau malamakin ya yi lissahin na ya je shi buɗe wata sana'a ko ya je ya samu wani jari a'a lissafi guda shi ke yi wa'annan yaran da ba shi ya cija kuma shi karu ya kara aure ya zo ya rubanya kuma shi kara aure <laughs> eh. eh dan aka kara auren ke amarya kya zo kina sabuwa kya zo da wani dan gado da wasu yan kwanoni masu kyau da dai wani dai yan wani wata kila da gara wata garaki hmm. sai ta sa ita kuma wancan amarya ta ce a ita ma alfuki ta yi dubara ta sauya ko da gado ne ko ta sauya wani abu ne shi yasa sai ga mutane suna tiya suna neman kuɗi a buga yana dai jahilci ya ma mutane yawa ba gaira ba sama ilfoki a ci gaba da waye mutane kai na ga ai kwanaki lokacin da aka ɗora maido yara da mata daga kasashen waje senegal da ghana zuwa bara hukumomi na yankin na magaran sun tara matan da ma duka al'ummar gari an musu bayani an kwatanta musu wannan tozartar da kai ne kuma tozartar da nijar ne da kanta yanzu yau cikin garin ga za ka ganin wasu mutane waɗanda bai kamata ba su yi bara tare da yara kuma suna bara kuma in ka lissafa kai da za ka ɗauko dala biyar ko dala goma ka basu wata mashiya na nuna sun ma hika tsara dukiya kuma sun hika ma dukiya a shi kenan wani fannin ko ana son a ce talauci ne sai a ce ba talauci ba ne kawai mutum zuciya ce mutane ne ba su son aiki nigeria ilhuki ga yi shi ba mu son aiki Tunda da ni yau na yi imani da Allah waga kasar da agare mu mai ɗin miliyan guda kilomita miliyan guda da dubu ɗari biyu da tamanin da bakwai in aka kore mu aka kawo nuwa ciki aka ba su shekara biyar ka kasa ga sauya saboda za su yi aiki za su saboda za su yi aiki muna hmm. yau kani ba ko saman shanci aiki irin lokacin da suke aiki muna shi ba mi ne yanzu ka diba gulbi ke gare wanda ake cewa isa ya ratso kasa ga tsawon kilomita biyar har da hamsin. ya ratso mali mai in ka ga irin umarnin da ake da shi mali nijar ba a yi ne mali ba ita ke da eh, kogin ba muke da shi mai sai ka je mali ne ka ganin bato ya tashi daga tumbuktu zai zuwa gawo ko bato ya tashi daga bamako zai zuwa tumbuktu hmm, zai zuwa gawo zai zuwa sevare zai zuwa mofti duka garuruwan nan wa'anda aka ce maka gurbin nan ya biyu ba to ke da kawai babba bari zancen pirog pirog ayi wa'an gani namu wanda ake abin nan hmm. neman kuɗi ake da su gara gara ke da kwai kamar yadda ka san waɗancan jigila ake yi da shi muke da isa sai an kawo mana kayan danye daga burkina faso da ba su da gisa mm. to shekaran shi kai mun game da kai wajen bikin sallar turawut uh, wagga kahin mu je mun yi kokarin mu je bakin isa mun yi rahotanni tilbiri musu ga umarnin da ake yi muke da kwai ai gila ce da ba ta karata karya ba ai firo ga wagga ta icce wanda ake yi wanga kuma baya dan kwalo wanga kuma baya wanga shi abin nan mm. to ba a iya unhwani da komi mutane sun dogara da su yi ne kawai su zo wajen wani a basu duka dai jahilcin ne ko duka jahilcin ne na gaya maka mahimmancin tura yara makaranta mahimmancin tura yara makaranta yaro kai za ka tarbiyyantar da shi kai za ka kula da shi har ya kai matsayin da ya kamata a ce shi ma in Allah ya yi wancan rashin kula da kai na'am bashar za mu je na ga zagaye na karshe a wannan shiri da yake eh, saboda dalilai na kurewar lokaci shin waɗanne hanyoyi ne za a yi amfani da su domin magance wannan matsala ko kuma a takaita saboda abin ya ta'azzara sosai. Eh to lalle abin da nake gani ya cancanta a yi eh, ya kamata a tabbatar da eh, wato jagoranci nagari shine ake cima bon governance ko ya kasance eh, ana amfani da dukiyar ƙasa inda ya dace a yi amfani da ita a kawo gudunmuwa sosai inda ake bukatatta kuma a ba da fannoni eh, na gari wanda suke iya sa mutane su kawo eh, ƙoƙarinsu su yi aiki cikin mutunci su samu albarkacin aikinsu wannan yana da mahimmanci saboda kamar yanzu eh, bayanin kamar da ya ɗuka na cana ɗin saboda ƙarhin nasu na farko shine Duke ƙasa ba wanda yake sama da faɗi da ita eh, eh, da anwanin ƙasa ake da ita kenan ya kamata ya zamanto wannan tarbiyya ce gare mu don ya kasance kamar da ka samu matsayi shikenan sai a gane ka kana zuru-zurun gidaje kana wani wane ne shi ke sa su yaran sai su yi zaton ana iya samun kuɗi ba tare da an yi aiki ba kenan shi ke sa wannan duka hankalin bara da hankalin sata da sauransu na biyu a yaƙi jahilci saboda shi jahilci in yayi katutu shi ke sa mutane ba su tunani na abin da e, wanda yake iya ko ta kai ta kawo kamar komi abin da take ne ake ganin shi abu wanda ba iya sa a ciri ba shi taken ke ba a yi shi to shi kuma ai ko noma ne sai ka shibka ka je ka yi noma ka yi maimai sannan kake zuwa ka hidda amfani ko to wannan muna da gurgunci sosai wajen wannan tunanin dole sai an yaƙi da shi sannan yanzu bisa kan shi aikin yaran shi kan kanshi musamman akwai eh, aiki tukuru wanda ya kamata a yi na wajen jawo hankalin su uwayen yara bisa kan shi aibin aikin yara shi kan kanshi ka gani na ce maka akwai eh, matsalar ya bata masu ganga jikinsu akwai matsalar ya bata hankalinsu su zamantu ga su ga sannan akwai matsala wadda za ta hana su su je su yi karatu na gari wanda za su ma kansu amfani su ma al'umma amfani kenan ya kamata a mai da hankali wajen shawo hankalin yara wa zai eh, mai da hankali wa zai tsayin daka akan wannan eh, abu kungiyoyi da shi gwamnati shi da ke gaba shi da ya kamata ya zartar da eh, dokoki kungiyoyi su yi ba da jawo hankali gwamnati ya yi aiki da doka da oda inda aka gani an samu kuskure akwai dokoki wanda suke ba da dama a hukumta sannan na uku ya kamata Eh, ya kasance yara yanzu nan gaba daga shekara kenan goma sha uku zuwa sha biyar kamar wanda ya samu duk ya yi sai eje ya zamanto yana da dama ya je ya yi makarantu na koyan aiki. Kamar wanda eh, karatunsa ya kai sakandare eh, yana da damar ya koyi aiki sana'a hannu kuma ta gari. Saboda wannan cewa a tilasta ma yara su yi wancan karatun kamar wannan na ilimi mai na ilimi mai zurfi wani bi yana kawo dan tangarɗa. saboda in aka hada bisa kan yaran da ba su son karatun sai abin ya kawo matsala saboda ai ka gani duk kasashe inda suka yi nisa kamar yanzu in ya ɗoki kamar shin ɗin da ya ce koko japan yaro tun yana ɗan ƙarami ake sanin ina yin nuha kamar in shi masani ne na bincike ko ko masani ne na aikin hannu ko ko masani ne na rubuce-rubuce da sauransu ana iya ganewa tun yana ɗan ƙarami sai da ya ƙara wannan sakandaren sai a tura shi wajen abin da ya dacewa da abin da yake so kuma da wanda yake iyawa to mu nan cikin tsarinmu na karatu sai a ce tilas sai kowa ya yi wannan karatun mai zirhi wanda kowa yake wannan sai yi ba haka nan ba ne rayuwar shi ta kasance sai zama bata lokaci gare shi kuma abu ne wanda bai yaso ka gani kenan ba za a yi samun eh, tasiri ba haka yake abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba mu ji waɗansu hanyoyin shawo kan wannan matsalan yanzu a madadin bakin namu bashar mamman shugaban gamayyar kungiyoyin fararen hula da ɗan jarida kuma babban edita Ibrahim Musa sai kuma jagoran tattaunawa Sulaiman Mani Barma da Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Ku jama'a tambaya ni ke da. ko ka To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. A takaice Ƙungiyar Tarayyar Turai ta sake sanya wa Iran sabbin takunkuma a jiya Laraba kan samar da jiragen yaƙi mara matuka ga ƙasar Rasha a daidai lokacin da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi taro kan hare-haren da aka kai da jirage marasa matuka da suka haddasa barna a Ukraine. Kasashen Amurka da Faransa da Birtaniya dai sun buƙaci taron kwamitin sulhu na sirri da aka yi domin nuna rashin jin daɗin su game da jigilar jirage marasa matukan. Lamarin da mahukutan ƙasashen yammacin Turai suka ce ya saba wa ƙudurin Majalisar Ɗinkin Duniya duk da cewa Rasha na da ikon hana duk wani sabon yunkurin sanya mata takunkumi. Masu shigar da kara na Amurka a jiya Laraba sun tuhumi wasu 'yan kasar Rasha biyar da laifin sabawa takunkumi da kuma wasu tuhume-tuhume kan jigilar fasahohin soja da aka siyo daga masana'antun Amurka aka kai ma rashawa masu siye waɗanda wasunsu suka kare a fagen daga a Ukraine. Masu gabatar da kara na tarayya a Brooklyn sun ce kayan lantarki da 'yan kasar Rasha Yuri Orekov da Sterlana Kuzargasheva suka saya sun hada da na'urori masu kwakwalwa radar da kuma tauraron dan Adam. Daga ƙarshe, shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya ayyana dokar ta ɓaci a yankuna hudu na ƙasar Ukraine waɗanda sassan su ke ƙarƙashin ikon sojojin Rasha. yayin da sojojin ukraine ke ci gaba da 'yantar da yankunan da aka mamaye a gabashin kasar putin ya faɗa a wani zama na yanar gizo na kwamitin tsaro na rasha a jiya laraba cewa ya sanya hannu kan wata doka da ta ayyana dokar ta ɓaci a yankunan donetsk luhansk kherson da zaporozhia To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon ghana za mu kawo muku sabon shirin kafin mu yi sallama da ku muna miƙa ta'aziyyarmu ga wakilin muryar amurka sani malumfashi da iyalinsa saboda rasuwar babban ɗansa mataimakin sufurtandan 'yan sanda asp shu'aibu sani malumfashi da yamma jiya a garin argungun jihar kebun najeriya inda yake aiki allah ya rahamshe shi amin yanzu a madadin hanifa kabir isa wadda ta taya ni gabatar da shirin da jumba hamza wanda ya hada sai kuma injiniyan mu na yanzu malam zubair ni ibrahim kalmasi garba ke muku fata alheri wassalam